Ni shirin yau da gobe. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfari Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. aka saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu a yau hudu ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Filin namu na kananan sana'o'i da tarihi ne. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato matashi mai sana'ar hannu da sai da sayarwa. Sannan za mu ziyarci mu na tarihi inda wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masanin tarihi ne. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. dare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kano karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Baraka Bashir da matashin bakon da ta gayyato mana. shirinmu na sana'a bakoncin wa muka samu a yau. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Muhammad Inuwa Abdulrahman wanda aka fi sani da Bafa. Malam Baffa a ba mu takaitaccen eh, tarihi kafin eh, mu shiga cikin sana'ar da kake To gaskiya ni dai ɗalibi ne a makarantar Kano State Polytechnic mm. ina department in printing technology na yi ND yanzu na gama yanzu ina national diploma ne haya national diploma HND kenan mm. ina mataki na na HND1 HND1 eh, primary da secondary duk a garin Kano akai kai dan wani gari ne eh asali na ɗan Kano ne mm. na yi primary school a staff school biyu ke kenan sannan secondary school na yi shi a nasara academy ko kabuga a nan na yi secondary school dina na gama to kuma yanzu ga shi sana'ar me ake yi eh yanzu gaskiya ina da shago ne aka karami na sai da irin spefa taka wanda ya kunshi kayan adai sau da kayan mashin da kayan kekere da dai abin da ba a rasa ba to ba mu labari yaya aka yi aka fara wannan sana'a shin kafin wannan an taɓa yin wata koko da wannan aka fara to gaskiya dai a takaice da ina kasan wani ya nima akwai shago da nake yarowa ka zan je in zauna in an tashi za dan sallame ni haka haka a Allah ya sa ni ma na samu nawa nake zama yanzu in je makaranta in dawo in zo in zauna ina dai squeezing da abubuwa da wannan batun shekara nawa da ka zauna karkashin wani gaskiya zama na karkashin wani akalla zai kai shekara kusan 4 to 5 ma ko ma ya fi ina kasan wani haka yanzu a ɗauki abin da ya samu a bani ina managing da haka wani zubin ma ba isa ta yi je makaranta ne transport ne waye waye lokacin ana secondary kenan ko kuwa lokacin ina secondary mm. lokacin kenan to a ƙarshe ma kusan da na gama secondary din na fara zuwa kas kenan na fara yin kas eh. ina kasan wani to a lokacin gaskiya shi kasan wani da kake ne ake sayarwa shi ma irin the same kind da muke saida ne ake saida eh shi ma kai ne ake saida a lokacin gaskiya na fara kasa ka lokacin ma na ga dai gaskiya ba zai yiwu ba karshe ma sai na zuwa ne gaskiya ban gama ta ba gaskiya ban gama ba gaskiya lokacin yake ba muna under notice amma a kas muke lectures lokacin na na applying computer science ne shi part time ne ana zuwa weekend da friday haka ka yi nisa a lokacin gaskiya na yi nisa amma daga ƙarshe ban gama ba gaskiya daina zuwa ne me ya hana ka me yasa ka daina zuwa gaskiya a lokacin abin da ya hana zuwa da rashin time gaskiya in dai zan je makarantar to ba zan je shago ba in dai kuma zan zo shago to ba zan je makarantar ba to gaskiya abin ba zai taba duwa bi ba a lokacin Sai kawai sai na zabi kawai ba zan iya gama makarantar ba na daina zuwa kawai na zauna na cigaba da kasuwanci na gaskiya. Me yasa ka zaɓi kasuwancin? Gaskiya abin ne sai na zaɓi kasuwanci a lokacin da yanayin rayuwar dole mutum zai dan so a ce kana dan samun wasu 'yan kudade wanda ka yi al'amuranka ita kanta makaranta in zaka je makaranta za ka yi transport akalla go and come iya go and come za ka kashe da ko uku babba ka ci kuma ba kenan banda irin handouts da lecture note da biyu da dai abin da dai yake zai taso ma wanda ba shi a cikin lissafin ka to in baka da kuɗi ta za ka yi shi it's not possible ba zai yi ba dole sai dai ka san dai da kai to gaskiya sakamakon haka shine abin da yasa gaskiya na gaba zan iya ba saboda ba zan iya je nan na je nan ba in dai je makarantar to ba zan iya zuwa shagon ba in dai kuma zo shagon to na yi misin din wasu abubuwa a makarantar dole sai dai dole sai dai na dauka gaskiya to eh. shine na zaɓi zaman shagon makarantar na kware ta gaskiya to bayan ka haƙura da ita um, sai da kai shekara nawa kafin ka kafa ka kuma me yasa ka zaɓi um, ka yi yaron ka koyi sana'ar sai da kayayyakin adidi ta sauwa ga sana'o'i da yawa gaskiya ita sana'ar sai da kayayyakin da na spare Ta mm. tasowa ne ni aka dora na akanta akwai wani kanin mahaifina mm. asali shine mai sana'ar mm. to lokacin da nake secondary school dina ka kafin ma na gama secondary sai babana ka yi ni wajen sa da ya yi ni wajen sa ina dan zuwa ka ina zuwa makaranta ina dan zuwa ka to sai na riga na samu wannan knowledge din wato tun kana secondary school ka fara nema yawwa tun ina secondary na fara nema gaskiya mm-hmm. sai na samu wannan background din na business din shi to sai na gaskiya in ba shi ba ba wani business wanda zan iya wanda nake na samu knowledge akan sa tunda shi business ba ka shige shi kai tsaye ka san wani abin aski ba to sai na gaskiya shi na iya kuma shi na taso na gani ana yi to na ga ban wani business din wanda ya fi wannan gaskiya abin da ya sa na zaɓi yin sa kenan gaskiya to yanzu ga shika ka buɗe naka shekara nawa da buɗe naka na ƙarshen kanka to shi dai wannan gaskiya duka duka bai ma yi shekara ɗaya ba gaskiya da ka fara eh da fara wannan gaskiya mm. tun da yanzu muna renon sa ne haka bai jima ba gaskiya. A can da aka sallame ka sun yi maka sallama irin ta yadda inyamurai suke yi? A'a gaskiya ba sallama ta aka yi ba. Mm. Shi kansa wannan din kusan nan ce na wani ba na bane ba. Mm. to amma dai tunda a matsayin a hannuna yake ni nake komai to zan ce a matsayin na yake amma can inda na bari eh. ba sallama ta aka yi ba gaskiya abin da ya faru kawai dai irin da yau da gobe da ka kai ma dole kana bukata ka ci gaba ka to Allah ya taimake ni na samu wasu yan kudade ni ma na ga to kawai da ta zama karkashin wani yau da gobe rayuwa dole kai ma kana bukata a ce ka ci gaba mm. ka ja wasu a karkashin ka kuma da bukatar rayuwa a ce kai ma ka yi aure ka dai wasu abubuwan to in dai kana kasan wani gaskiya in dai ba irin babban waje gare ku ba dan abin da ake salama ga gaskiya ba zai ishe ka a ce kai ma ka kafa kanka ko kuma kana wani abin na rayuwa da zaka iya maintain rayuwar ka yau da gobe to shine abin da yasa gaskiya ni ma na zabi in buɗe nawa to na ji kana cewa wannan naka ne ba naka bane wani kake kullawa shagon shi wannan shagon dai idan ce dai a takaice kamar kuɗi ne aka bani su kawai na je ne ronin business din an bani su in shekara ta zo a lissafi amma dai na wani kawai zan iya cewa misali kama a ce kuɗi aka baka aro ko kuma aka baka jari ka je kai business in shekara ta zo ko kuma a ce a hankali hankali ka dada abin da yawwa ka dinga ka dada abin da ake aka baka har kai kwabarin din komai da komai to yanzu a hakan kenan a hankali a hankali ba kyauta aka baka kudin ba za ka biya kenan gaskiya kudin ba kyauta aka bani su ba tunda irin wannan makura za a baka kai tsaye ba za a ce kyauta aka baka ba saboda haka ce an baka kyauta za ka yi ba za ka ɗauki abin ma da serious ba amma aka nuna ma cewa kamar aro aka ba ko bashi aka baka to zai baka ƙwarin gwiwar ka tsaya ka mai da hankali duk wani abu da yake na wasa ka ajiye a ciki ka sa himma sosai ga kai ma ka samu Allah ya taimake ka wajen ya bunƙasa a ce waje ya yi expanding sosai yadda ake so a ce duk inda ka je ka ce ga abin da kake aka ka duba za a yadda da kai sosai baka da wata matsala insha Allah yanzu kai na kankana da wasu a ƙarƙashin ka ne eh to ina da kannina ne kusan gaskiya karshe tun da yanzu wajen renansa nake gaskiya bai yi karfin da za a ci zan iya daukan yara sosai haka wanda dinga sallamar sai da gobe gaskiya su kansu kannan nawa tun da su ma suna zuwa makaranta kanana ne gaskiya wani zubin ma inda yin je makaranta su je makaranta su to sai dai kulle shagon gaskiya ina je makaranta na dawo to sai in zo in bude haka nake gaskiya eh, to tun da ka fara wannan sana'a ta ka wani irin kalubale tun da ko me mutum zai a rayuwa yana da kalubale wani iri aka fuskanta gaskiya to irin da ya kalubale na fuskanta a cikin wannan sana'a ta za ka samu a cikin misali irin abokanan ko kuma irin wanda kake hurɗa da su haka za ka ga wani ba ma sun ga kana ci gaba kwata-kwata wani za ga da wani abu ya same ka na ci gaba to anan za a gane mai sanka da wanda yake baya sanka to gaskiya ya dan fuskanci irin wannan matsalolin haka a zamantakewar rayuwa to amma in dai mutum yana rayuwa dama shi wannan irin wannan abun ba wani abu ne ba kawai dai iyakaci ke addu'a Allah ya samu albarka a duk abin da kake to nasarori kuma fa a nasarori gaskiya ba abin da mace sai godiya ga ubangiji saboda gaskiya duk wani go and come na makaranta na da wasu abubuwa gaskiya duk a ciki nake kuma kowa dai ya sani da dai rayuwa makaranta take kullum magana ce a samin project waye waye dude irin dai wannan to kusan komai a ciki nake da transport da abin da ci abin da sa a juna da dai sauran abubuwa eh, na kan kai kaɗai ne kake da hada ko hada na kaninka tunda na ji kace kaninka suna dan taimaka maka eh na wanda gaskiya kusan shine kashin gwiwa su na kannan nawa kawai ina dai sallama su ne haka according to dai abinda na samu ne ma amma ɗaukan nauyin su ba ke ɗaukan nauyin su ba shi mahaifin mu shi yake ɗaukan nauyin su kawai dai ni ina ɗan taimaka musu ta wani bangaren ne ko kuma su ma za su ɗan siya wani abun wanda yake bai taka kare kayya ba su ma ina ɗan taimaka su ta wani bangaren. banda ɗaukan nauyin kai a harkar karatu wani irin nasara wannan sana'a ta ta To gaskiya ba abin da ce da wannan nasara ta sai alhamdulillah tunda duk wata ni'ima tawa duk wani sutura da Allah ya mun duk wani abu a ciki na samu to ba abin da ce sai dai ce alhamdulillah kawai to a menene burinka ko fatanka idan ka kammala karatu za a ci gaba da wannan sana'ar ko ko za a yi ta gaskiya in na kammala in na kammala karatu na wannan sana'ata zan ɗauke ta nubi biyu ka'in da na'in dare da rana zama na ce na ba ta muhimmanci sosai duk wani lokaci na dama makaranta ce take rike mishi to idan ya zama na samu kuyi ban da wani abin da ya shafi makaranta to zan zo na zauna sosai mu ta addu'a Allah ya sa mana albarka a cikin wannan sana'a ta mu shine abin da ci amma ba zan ajiye ta ba gaskiya to ne kira za a yi wa matasa gaskiya gaskiya ni abin da ce matasan mu musamman na Hausa gaskiya abin da yake faruwa gaskiya a samu a tashi a nemi sana'a gaskiya ba zai mutum ya ce zai dogara da sai an masa wani abun ko kuma sai gwamnati ta yi wani abun ba ko kuma kawai ya zauna a lungu ba abin da yake sai munafunci da gulma duk gaskiya wannan bai dace ba idan mutum ya fuskanci yana da damar yin karatun gaskiya ya karatu idan kuma ya fuskanci sana'a ce wacce dole ita zai yi to gaskiya ya samu ya mai da hankali dan abin da yake yi addu'a Allah ya sa mai albarka saboda abin da muke fata ba wai a ce kana sana'a wacce in ka faɗa za a ce eh sana'a ce mai a'a abin da ake nema duk sana'a da kake fatan ka Allah ya sa mu albarka duk wasu abubuwanka da na uwanka da na iyayenka a cikin kafin karfin su a cikin wannan sana'a to shine gaskiya kiran danyo matasa a takaici to kai kuma tambaya ta karshe wannan shagon in na kake son ka gan shi shin kana son ka gan shi a matsayin shago ko korafar shago gaskiya abin da nake so in Allah ya samu albarka buri na a ce wannan shagon ba ma iya a ce wai shago ba ina son ya zama na ce ni ma na dinga fita kasashen waje da ake kaya a ce ni ma na fara oda wanda yake ta bangaren kayan na a ce kamar yanzu irin india tun da su suke kayan adesau a can ake adesau a ce ina fita ina da collaboration sosai da kamfani za su bani kaya original tun daga can a kwantena a ce ni nake sauke kaya ni nake raba kaya ga sauran yan uwa irin masana'ata shine abin da ce a taƙaice gaskiya assalamu alaikum yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari inda ya samu tattaunawa da Malam Ibrahim Ado Kurawa masanin tarihi musamman bangaren sarauta kuma marubuci kana tsohon babban daraktan cibiyar bincike da adana muhimman bayanai da ke gidan gwamnatin jihar Kano inda zai ba mu tarihin anguwar Galadanci. To alhamdulillah wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Unguwar galadanci dai ta samo asali daga sarautar galadima. Saboda a nan gidan galadima yake. Kuma masana tarihi sun nuna cewa galadima daga barno aka aro wannan sarauta. Saboda sarautun Kano gida uku ne. Akwai wanda suke asali na Hausa ne. akwai wanda suke daga borno aka aro su akwai kuma wanda suke daga larabci aka aro su misali sarautar hausa idan ka ce dan kamar dan iya dan isa dan buran dan darman wannan sarautar hausa ne idan ka zo kai magana galadima ciroma wannan daga borno aka aro su idan kai magana wazir wali matawalle din na laraba ne to ita galadanci mazaunin galadima ne a nan gidan galadima yake kuma galadima a sarauta kano shine daga sarki sai galadima saboda haka a sarauta kano da tsarin abubuwa galadanci ita ce ungo da tafi kowace banda gidan sarki amma daga baya an kawo sarautar waziri saboda haka waziri kuma ya zo ya zama gaba da galadima amma an ka ɗauko tun daga lokacin sarkin kano waris ɗan bagoda wanda ya zamani alif dubu ɗaya da sittin da uku zuwa da casa'in da biyar shekarar talatin da biyu yana sarkin kano to shi ya fara yin sarautar galadima kuma ya naɗa wani ko ana ce masa mele shine ne galadiman da ya fara yi to tun wannan lokaci sarautar galadima take da aka taso da suka taso daga can wurin dala bayan shekaru da yawa da aka yi gidan sarki yanzu nan gidan rumfa kaga an dawo nan bangaren to daga nan kuma shine aka yi wannan unguwa in ka duba tsakaninta da gidan sarki ba nisa ita galadanci daga galadanci sai ka zo ciranci daga ciranci tudun wuzurci sai gidan sarki to wannan su ne a layi daga sosai gidan sarki kenan kamar unguwar galadanci ba ta wanzu ba kafin gidan sarki da gidan rufa a ai babu ita sai daga baya bayan gidan sarki ya dawo gidan rumfa sannan aka yi unguwar galadanci kuma ko gidan sarki ma da ina yake ne gidan sarki ai da adala yake kafin rumfa ya zo sannan ya dawo iya wannan gidan nasa shi rumfa ne ya yi wannan gidan alif dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin da uku shekaru nawa kenan ma shekara sama da ɗari biyar to shi ne ya wannan to da ya wannan galadima kuma ya zama yana nan kusa da gidan sarki ka gani shi ma kuma kasan gidan galadima babban gida ne kamar irin sarakunan nan wasu sarakunan ma gidajen su ba su kai gidan galadima ba daga nan aka ɗiba aka yi makarantar firamare aka yi wasu abubuwa kuma daga baya ga masallaci nan kenan albarkacin kafuwar gidan galadima sai kuma unguwar galadanci ta samu kwarai da gaske kuma yawanci da iyalan galadima ne da mutanensa da sauransu idan ka je galadanci za a ga yawanci yanzu akwai zuri'ar galadima abdulkadir akwai zuri'ar galadima umaru da galadima isyaku wa'annan duk galadimomi ne da aka yi su bayan jihadi misali shi galadima isyaku shi ne ya yi lokacin sarkin kano alo kuma shi ya kawo liman zubairu galadanci wanda liman zubairu yanzu kusan zuri'asa sun fi kowa a galadanci abun nan matsayi na zamani kai tsaye kenan za a iya cewa unguwar galadanci ta kano unguwar sarauta ce kenan kwarai da gaske ai saboda shi galadima kamar yadda na gaya maka shine babban hakimi kuma malam dabo ya zauna a nan sarkin kano ibrahim dabo kuma dan uwansa dahir ya zauna iya liman to amma lokacin da dabo ya naɗa galadima sani shine ya zo ya zauna a wannan to daga kan galadima sani kuma aka zo aka yi galadima ango don shi aminin dabo ne shi kuma galadima ango a cikin mutanen da suka yi sarauta kafin zuwan bature a wannan karni ba a taɓa yin basarake mai arzikinsa ba bayan shuhura da unguwar galadanci ta yi da sha'anin sarauta tunda ta dan fara da gidan sarki kai tsaye kamar yadda bayanai ka suka gabata menene za a iya cewa kuma ta shahara da shi misali wanda ya kara bambanta ta da sauran unguwanni a kano to ta shahara da ilimi tunda ilimin addini tunda kaga malam jamu da malam dabo sun zauna a nan kuma a shekarun da suka wuce daga zuwan turawa malam shehu mai hula wanda yake malam shehu mai hula lokacin da yana da rai dukkan wanda ya san fikihu kamar sa da muktasar shi ne malamin da ya fi kowa sanin muktasar da rabon muktasar kuma ka san muktasar matsalolin da suke cikinsa dubu ɗari da ashirin ne da yana matsaloli da suka shafi da ya warware su na shari'a hmm. saboda haka mutum zai gama rayuwarsa ina karanta muktasar sai ka shekara arba'in hamsin har zuwa yau ba gidan da suka san muktasar kamar gidan shehu mai hula to kaga ya shahara a nan da can shi kuma jikan malam jamani to kaga sai shahara a harkar ilimi kuma sannan wani babban mutum babban malami da ya zo wanda za ka sa shi a cikin manyan malamai da suka yi tasiri a kano liman zubairu ya zo ya zauna a galadanci shi liman zubairu a galadima isyaku ne ya kawo shi bayan basasa galadima isyaku ya yi galadima lokacin alu ne to saboda haka shi kawo liman zubairu liman zubairu kuma allah ya masa arziki fiye da duk wani mutum da yake a wannan unguwar saboda 'ya'yansa sun yi fice yanzu a najeriya kaga ɗaya daga cikin manyan malamai na arabiya a ƙasar nan profesa shehu galadanci jikan zubairu ne ita galadanci za a iya cewa tana makwabtaka da unguwanni kamar su iso watakila ko gwale kabara ka gane iso kabara magashi ciranci duk wannan suna makwabtaka daga ladanci kuma duk mutanen da suke wannan unguwannin za ka ga watakil kai baffanka yana can kawunka yana can haka ko wanda suka shafi galadiman ka gani misali yanzu galadiman kano ah, mai girma abbas sunusi ai kaga gidansa a ciranci yake kuma wanda wanda ya gaji mai girma allah ya ji kansa alhaji tijjani hashim shi kuma lokacin da yana nan ai kaga gidansa kabara ne tudun wuzurci to amma shine galadima to kaga ai duk kusan ɗaya ne kenan ta girmi dukkan waɗannan unguwa da malam ya lissafa a'a bata girmi su ba ai ai unguwanni ya kamata mu gane cewa kafin 1940s alif da arba'in da wani abu ba a mai da su cewa wani tsari wani sai a wannan lokacin lokacin sarkin kano alhaji abdullahi bayero mm-hmm. ka gani amma dama can ana cewa ito unguwar galadima nan ne lokacin da Harris Bath ma ya zo Kano sannan Abdullahi wanda Bature ne Ayas ah, ah, Bature ne wanda ya zo lokacin sanyi Kano Usman hmm. sannan Abdullahi maji karofi yana Galadima a unguwar Galadima kaga a wannan lokacin ba wai tsari ne irin wannan wanda muke da shi ba tsari ne kawai cewa wanda yake shugaba a wannan unguwar shi ne amma da aka zo lokacin zarin Kano Abdullahi Bayar sai aka canja sai ya zama cewa an yi tsari na masu unguwanni da wakilan fuska sai aka sa musu wannan sunayen wasu wuraren sun ci sunansu wasu wuraren basu ci sunansu ba misali yauwa misali yanzu kaga akwai a can unguwar mu kura akwai makotan mu waya ana cewa waya kaga da unguwa ce amma yanzu babu ita ka gane idan ka zo nan unguwar gini akwai kwalli amma babu ita ka gane to irin wannan amma har yanzu kamar na ana cewa uh, kwalli eh to amma a unguwa za ga unguwar gini ne a rubuce a kofar gida da sauransu mai unguwa mai unguwar gini ne amma ana cewa wurin kwalli eh amma ake cewa wannan caji ofis na 'yan sanda ana kiran kwalli police station eh. to amma unguwar ai ba kwalli ba ce amma da can wurin ana ce masa kwalli idan ka tafi ya kasai akwai wani wuri babban wuri ana cewa yanawa amma kaga ya kasai ce ba a sa mata sunan genawan ba tana cikin sai to saboda haka akwai irin wannan unguwannin da suke ba a tabbatar da su a tsari ba amma mutane suna nan to kafin a yi wannan tsarin duraren nan haka suke bayan malam sun nuna kamar unguwanan ta galadanci da muke magana ta kai kimanin shekaru 500 kenan da kafuwa tunda eh, malam ya ce bayan sarki bayan sarki daba ya kafa gidan dabo a nan inda sarkin kano yake ne sannan ne ba daba ne ya kafa gidan dabo rumfa sarki rumfa shi ya kafa gidan rumfa mm. da ya kafa gidan rumfa in ka duba za ga duk sarautun nan suna kewaye da gidan rumfa mm. manya-manyan sarautu ka ga ladima shi a nan madaki in ka tafi bayan ka wuce kura waye za ka je yola nan madaki gidan madaki yake ko mm. nan ka taho ga gidan makama to saboda haka duk yawanci suna kewaye da gidan sarki to amma shi kansa galadima ana ce masa daudu saboda wani galadima da ya shahara lokacin abdullahi burja wanda shi kuma abdullahi burja ina jin shi ne kakar rumfa to amma dai almuhim shi rumfa da ya zo ya wannan gidan nasa shine duk ya kawo masu sarauta suka kewaye a wa'annan unguwanni da aka zo kuma lokacin sanyi kan alhaji abdullahi wayaro sai aka mai da aka tabbatar musu da sunayensu wasu inda suke sai aka ce eh to sunan kenan da haka za a iya cewa galadanci dama tana nan illa kamar yadda eh, ake bayani yanzu cewa ba lalle ya zama sunanta kenan ba warai a dama galadanci tun da shi wannan muhammadu rumfa ya gidansa to gidan galadima yana nan so unguwar galadima ce saboda duk unguwoyin nan da kake gani wani fitaccen basaraki a unguwar sai ga an sa masa sunan unguwar misali ciranci kaga ai ciroma ne a nan kuma banda gidan ciroma akwai gidan turaki to amma saboda ciroma shi yake gaba da turaki a tsarin sarauta bayan an cire turaki daga tara ta kano aka sa ciroma to can kuma in ka tafi sagagi wan bai ne amma dai ake ce mata sagagi to amma almuhim dai wannan unguwa ta galadanci saboda galadima ake ce mata galadanci kuma bayan wannan uh, sarauta da kuma malinta da ta yi shahura da su akwai wasu, wasu abubuwa ko wasu rukunan mutane da za a cewa mashahurai ne kuma suna galadanci? eh ai akwai 'yan boko ko da yake magana boko da tsarin ma'aikatan gwamnati kaga abu ne wanda ike dama yana da asali da ilimi lokacin da aka zo aka kawo karatun boko ai duk 'ya'yan malamai su suka shiga makaranta to saboda haka 'ya'yan malaman nan na galadanci sai suka yi fice suka shiga makaranta tunda su sun san amfanin karatu kuma da aka shigo da judicial da sas duk suka shiga wannan makarantu suna karatunsu na addini kuma suka yi mai da shi suka hada da boko yanzu kaga shi professor shehu galadanci daga judiciary ya tafi scs har ingila ya je ya phd dan sai da sauransu malam imamu to malam kamar yanzu kamar muna nema mu fado gadadanci a yau kenan misali amma kafin mu kai wannan gaba ta fannin watakila sana'o'i ko kuma wasu al'amura misali na kasuwanci ba a to ayi idan kana maganar a da kafin bature ya zo duk wani gida a kano yana da sana'a duk ka gaya kowa wannan ko je ana ɗinki ko ana rini ko ana kaɗi ko ana saƙa ba gidan ko ana ƙira ko ana yin wani abu da ya shafi yin tukwane ko haka dai kowane gida a cikin garin kano wannan abu ya faru tun sama da shekara 500 kuma shi ne ya sa kano ta yi fice ta zama cewa ta fi kowace ƙasa a nan bakar fatan afirka arziki daga wannan lokacin da leo africanus ya zo nan garin ya tabbata cewa daga fas cairo su kaɗai ne alkahira da fas su kaɗai ne suka fi kano a kasar afirka masu sauraron mu abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban tattaunawar ta wannan makon yanzu a madadin waɗanda kuka ji miliyoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa amina bahara auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da daniel brown da ya haɗa shirin baki ɗayansa ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc Ali nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Wasan kokowa ba ta mance ba, ne na motsa jiki.